yayin da gwamnatin Najeriya ke ma kurin farfado da fannin noma yanzu haka manoman rani da kuma na shinkafa na kokawa a jihar Adamawa musamman ma ta fuskacin samar da kayakin bunƙasa noma da kuma baruwa ga manoman shinkafa da ke Geriyo ɗaya daga cikin manyan wuraren da ake noman shinkafa a jihar ba ku kawo ba ku a ta har a gama gwamnatin nan kaf sai dai su da bajin su amma manomi manomi na ainihi manomi wallahi ba zai taɓa gani alfarman gwamnatin nan har ba wani ba wani spare kuma inji ba sabon inji da aka saya wanda zai aiki shekara talatin. shiko muhammadu kawu da ke zama shugaban kungiyar manoman shinkafa na geriyo ya ma bayyana min halin da suke ciki a yanzu karancin ruwa ba wajen don rashin biyan kuɗi ko don biyan kuɗi ba ne wani lokaci mun sha kuka kuma ita eh, ita afabe ma kanta ta sani kan cewa geriyo nan wani lokaci yakan kafe eh, muddin yan an ja zuwa watan hudu zuwa biyar hakan nan to eh, fadaman takan kafe. To kushin ma manoman sun sanar da gwamnati wannan matsala na karancin ruwan da suke fama da shi ga da ta bakin shugaban manoman. Suka yi kokari ta gefen akwai wani inji da suke kafa ta gefen kogi kogin Benue wannan da shi ake taimakawa. To amma kwanaki mun kai musu kuka kan cewa ya kamata a haɗa pipe daga ita kogin ya haɗa ma shi geriyo din yadda in ta fara kafewa a famfo daga kogi ya shiga ta domin gonakin da suke ta gefen geriyo su samu kamar sauran manoman alhaji abdullahi mai kano da shugaban kungiyar manoman shinkafa a jihar adamawa ya yi karin haske game da matsalolin suke fuskanta eh to a basaniya yana ta gefen manoman shinkafa zan ce maka akwai matsala amma duk da haka lillahi duk da matsalolin tun da yake Shi ne kadai abin da ake kokari a noma rani da damina amma matsalolin ana wa noma gaba daya rikon sakainan kashi kuma shi ne yanzu ake alfahari da shi tun da yake mai din nan sai yanzu zai ya nuna alama ba zai rike kasan nan ba amma in an shiga noma zai rike kasan nan amma duk da haka har yanzu ba a yi hubbasa ta yanda za a bunƙasa harkar noma wanda zai rike ƙasar nan ba to mai shugaban manoman ne ma zai ce game da yunkurin da gwamnatin buhari ke yi a yanzu na sake farfaro da harkar noma domin ta da kuma tattalin arzikin najeriya ya faɗa za a farfarar da harkar noma mun ji daɗin wannan amma hanyoyin da za a bi inda ka tambaya cewa ya za a bi hanya ɗaya ce in an kauce ta kuma shi kenan an faɗa rijiya to yin labe wace hanya kenan hanya ɗaya a bunƙasa harkar noman rani ko ina muna da ruwa muna da fili muna da yara samari suna yawo suna shan wuri. a gera musu filayen noma kamar da aka gera wannan filin din a raba wa samari a raba manoma ko ba ka ba su bunƙasa harkar noma amma idan an zanna an ce don an kawo taki an kawo iri ana jira ruwan sama ya fada aikin noma ba zai bunƙasa eh, eh, gona gonaki ba ba zai bunƙasa abinci a ƙasar nan ba ba zai bunƙasa tattalin arzikin ƙasar nan ba sai an shiga wannan duk duniya ba inda ake noma da ruwan damina to sai dai kuma a yanda manoman ke kokawa su kuwa hukumomi na cewa suna nasu kokari wajen sharewa manoman hawaye alhaji sharif muhammad shine jami'in kula da shirin noma na geriyo an fara aiki na noma rani don ka shigo yanzu haka na za ga injina mu ga sunan nan suna inji na can kwana yana aiki na can gate yana aiki na gindin mangoro yana aiki yanzu kokari muke mu da inji na bakin kogi shine yanzu haka yi saura mana sha Allah da yan kwanaki kaɗan ko za mu da su ba a ƙara kudin ruwa ba kowane plot dai ana biyan a dubu biyar ne kuma da menene dai yanzu an zura ido ne a ga irin tallafin da gwamnatocin jihohi za su ke badawa domin farfado da hakan noma da kuma kiwo ibrahim abdul aziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya